Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum. shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu tare da ayyana guguwar harvin nan da ta dumfari jihar texas a matsayin bala'i yayin da idan guguwar ya sauka a gabar tekun jihar a daren jiya juma'a inda da farko karfin guguwar ya shiga rukuni ko kuma aji na hudu hukumar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa a amurka ta bayyana cewa guguwar na tafiyar kilomita 250 cikin sa'a guda sannan tana ɗaga igiyar ruwa da tsayinta ya kai taku sha uku tare da ayyana lamarin a matsayin mai barazana ga rayuwar dan adam gwamnan jihar texas greg abbott ya ce guguwar za ta kasance mummunar bala'i inda ya kuma gargaɗi al'ummar yankin da su zauna cikin shirin fuskantar ambaliyar ruwa wadda mai yiwa ba a taɓa ganin irin ta ba ita dai wannan guguwar ta gangaro ne daga yankin birnin corpus christi da ke jihar ta texas inda aka hasashen za ta tafiya da faɗin kilomita 600 tare da ratsawa ta gaɓar tekun texas cikin daren rundunar sojin ƙasar somaliya da ke samun goyon bayan dakarun amurka ta kashe fararen hula goma bisa kuskure ciki har wasu ƙananan yara uku yayin wani samame da ta kai a kusa da garin barire da safiyar jiya juma'a yayin wata hira da yi da murya amurka ta wayar tarho janar ahmed jimala airfield ya tabbatar da mutuwar fararen hular goma ciki har yara kanana da wasu dattawa yayin wani samaman haɗin gwiwa a wata gona da ke garin barire mai tazarar kilomita 55 daga birnin magadishu. janar irfid ya kuma tabbatar da cewa mutanen ba 'yan kungiyar alshabab ba ne amma ya ce da farko sun ɗauka manoman 'yan kungiyar ne domin wasu daga cikinsu na ɗauke da makamai inda har aka yi harbi amma ya ce ba su san wanda ya fara harbin ba janar ɗin ya kara da cewa a lokacin da lamarin ya faru dakarun amurka na wurin amma ba shi da tabbacin ko suna daga cikin waɗanda suka harbin wasu 'yan bindiga da ke ake zargi 'yan boko haram ne sun harbe mutane sha biyar har lahira kana suka yi garkuwa da wasu takwas a wani ƙauye da ke arewacin ƙasar kamaru jami'ai sun ce 'yan bindigar sun yi ta buɗe wuta ne akan ƙauyen ga kara da bindigogi masu sarrafa kansu da tsakar daren alhamis har zuwa wayewar garin jiya juma'a sannan suka kone gidaje sama da talatin shi dai ƙauyen na ga kara yana wajen garin kolofata ne wanda ya sha fama da hararen 'yan ƙungiyar ta boko haram yana kuma da iyaka da najeriya jami'an cikin gida a kasar ta kamaru sun ce mutane da dama sun tsere daga ƙauyen inda suka nemi mafaka a sansanin 'yan gudun hijira da ke kwalfatan wanda ke ɗauke da dubban mutane da suka tsere wa rikicin boko haram tun da farko a cikin 'yan shekarun da suka gabata ƙungiyar ta boko haram ta sha kai hare-hare a kamaru da jamhuriyar nijar da chadi lamarin da ya kai ga kasashen suka kafa wata rundunar tsaro mai haɗakar dakaru 8,700 domin tunkarar ƙungiyar. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin gudanarwa na jam'iyyar Republican a nan Amurka ya yi Allah wadai da kungiyoyin da ke fafutukar ganin an fifita fararen fata ba tare da ya ambaci kalaman da shugaba Donald Trump ya yi ba dangane da rikicin da ya faru a farkon watan nan a Charlottesville da ke jihar Virginia. Yayin wani taro da ya yi a Nashville da ke jihar Tennessee, kwamitin ya amince da wasu matakai a jiya Juma'a ciki har da wanda ya ambaci cewa kungiyar kkk da ta masu neman a fifita bararen fata kungiyoyi ne na masu mugunta da ba za su yi tasiri a nan amurka ba sai dai matakan da kwamitin ya dauka bai ambaci komai dangane da yadda trump ya tunkari rikicin da ya faru a charlottesville ba inda wani mai tsananin kishin farar fata ya kutsa da motarsa cikin wasu masu adawa da su har ya kashe mutum guda shugaba trump ya sha suka daga bangaren 'yan jam'iyyar republican da na 'yan democrat saboda kin ambatar sunayen kungiyoyin da ya yi nan take waɗanda aka ɗora alhakin shirya wannan gangami sai dai daga baya shugaban na amurka ya fito ya cicciki kungiyoyin inda ya kwatanta manufofinsu a matsayin na mugunta 'yan sanda a arewacin india sun ce akalla mutane 28 suka mutu sannan wasu 250 suka jikkata yayin wata zanga-zanga da ta barke bayan da wata kotu ta samu wani fitaccen malami na guru da laifin yi wa wasu mabiyansa guda biyu fyaɗe da dubatar magoya bayan gurin wanda ake kiransa dr gurmid ram rahim sinji insan shine su ne suka yi da fifi a kusa da kotun wacce aka yi mata shinge a birnin pancikula daga baya ne kuma kotun ta yanke hukuncin samun sa da laifi lamarin da ya haifar da barkewar zanga-zanga rotanni sun ce an ga biyan nasa suna cinna wuta a gine-ginen gwamnati tare da kai wa 'yan jarida da 'yan sanda hare-hare 'yan sanda dai sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da bututun fetsa ruwa wajen tarwatsa masu zanga-zangar inda daga baya suka yi ta harbi a iska a matsayin gargaɗi yayin da suka ga al'amarin zai kubce musu wani babban jami'in 'yan sanda mai suna bs sandu ya ce an kama goya bayan mutumin sama da dubu daya. Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani. An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne.

A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan ƙoƙarin faɗakarwa gida-gida da hukumomi ke yi a jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar game da cutar zazzabin cizon sauro. Shi ma rahotonmu na biyu zai mana tambihi ne game da sahihin matakan da ya kamata kowa ya ɗauka domin kaucewa kama da cutar malaria da cizon sauro ke kawo ta. Rahotonmu na uku zai yi magana a kan matsalar zubar jini ga mace mai juna biyu kafin da kuma bayan haihuwa. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi mana magana ne a kan faɗakarwa da jami'an kiwon lafiya ke yi a jihar Neja game da cutar ciwon hanta. Rahotonmu na biyar wanda shi ne na ƙarshe zai yi mana magana a kan dokar da aka ƙaddamar a jihar Bauchi game da yaduwar cutar sida da kuma cutar sikila. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. tanadin da kan yi wa ƴaƴa bani tamburin nan birni da kare da ma ba mun wanye da lafiya an ina ƴan da gwada gwai ƴaƴa bani tamburin nan birni da kare da ma ba mu doka tamburin ɗan burni da kare da ma ba bisa dalilin cabewar ruwan damina da take dauke da yaduwar sauro mai watsa cutar malaria a cikin al'umma Likitoci a jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar sun miƙe tsaye da faɗakarwa gida-gida tare da bayar da ƙwayoyin rigakafin cutar zazzabin cizon sauro ga yara da kuma mata. in ji wakilinmu shu'aibu mani. malam musa ɗanladi jami'in waye kai a likitar kofa goma sha bakwai ya bayyana tsarin da suka yi da kuma hujjojin gudanar da wannan kamfe. an shiga kamfe na ba da magani ga yara kankana saboda rigakafin masassarar cizon sauro eh, da yarda ubangiji ba za su kama da masassarar cizon sauro ba sai kuma an yi wata guda kuma a sake ba su har wata hudu za a tsawon damuna ana ba su yaran wanda abin ya shahara daga wata uku ne zuwa shekara biyar za a ba wannan maganin kenan tsarin da aka yi ekip ne aka yi forme kuma gida gida za su bi kuma za su ba da wannan maganin su yi awon tamuwa wanda aka gani da tamuwa za a aiko shi likita nan gaban su da sha yana abar na kwana biyu ga uwar yaron ta bashi kwana na biyu da na uku kenan tsawon kwana uku ne in ya sha su da ta ubangiji kwana ashirin da takwas ko talatin ba za a masa sarar cizon sauro ba cutar sauro kowa san illata

in ba a yi magani ba tana iya kashe ma jiki in ba a yi magani ta kai ka higa ruwa ka taba hankalin ka musamman ga yara me yasa ake ba wa yara magani saboda maganin na yara ne kuma ta ba soya sosai to a gida gida da likitocin suka bi suna ba da wannan magani na kokarin jin wata uwar gida shin ya ta kaya ku da likitocin mun karbi su da hannu habibi eh, ya su kwatanta muku ba da maganin to maganin kwara hudu ne ga wata plaket akwai wanda aka sa rana ta harko rana ta biyu da rana ta uku shi wannan wanda dan karamin na laƙe ga rana ta harko tare ake game su a bayaro dan kararramin tare da rana ta farko ga ke haɗi sannan kuma akwai na rana ta biyu akwai na rana ta uku wanda za ka jika ka ba yaro kuma ma'adana wannan kartiyo da aka rubuta sunan yaro da watannin yaro sunan uwayen shi saboda akwai zagaye na gaba la'akari da shuke-shuke ko ruwa kwanciya take take ko ina ga rashin tsafta na abin da ke jawo cutar zazzabin cizon sauro mai matukar illa ga lafiyar bil'adama haka yasa malam musa dalar jami'in waye kai kira ga uwaye na su da amina a wajen karɓar wannan magani. To muna gode ma wayan ɗaya saboda kokarin su da suke hiddo yara an ga gaman ma muna kira gare su hiddo yara da wanda yaron ya shafa a bashi wannan magani mutane wanda suka ga sun kamu da masassarar cizon sauro su zo da wuri su yi magani ka kai su ga galabeta ga higarwa kenan illa sauro kowa ya san shi zai hana ka aikin da kake yau da gobe kenan kiran da ake ko da an gama sassarar ga yaro ko ga babba a zo tun da wuri a yi magani tun kayan abin ya yi kamari. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar. Hanya ɗaya taktilo da masana harkar kiwon lafiya ke bayani a kullum da ke kare al'umma daga cutar zazzabin cizon sauro a nahiyar mu ta Afirka shine amfani da kwana a cikin gidan sauro. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto. Ganin yadda cutar zazzabin cizon sauro ke neman zamowa gidan kowa akwai musamman ma a wannan lokaci na damuna sa masana harkokin lafiya ke ƙara jaddada muhimmancin kwana a cikin gidan sauro Malam Babala Garba kwararren ma'aikacin lafiya ne da ya shafe kusan shekaru talatin yana gudanar da aiki a ɓangaren lafiya ya kuma bayyana matakan da ya kamata a bi don kare kai daga kamuwa da cutar da kuma abin da ya kamata a yi in har mutum ya kamu da cutar ta zazzabin cizon sauro. ban mataki na farko shine kar a bar sauran yadda zai zauna ya hayayyafa ya samu su yawa za su ciji mutane wannan shine mataki na farko kar a bar wani guri yadda zuwa zai taru ya tsaya guri guda wannan shine na farko na biyu duk wanda ya kamu da cutar zazzabin cizon sauro abin da ake bukata da shi lalle ya je asibiti lalle a je asibiti a gwada saboda shi zazzabin nan da ake gani kullum muna faɗa zazzabi alama ne cuta akwai zazzabin typhoid akwai na malaria kansa akwai na kyanda akwai na shawara da sauransu saboda haka shi cuta alama shi cuta ta zazzabi alama shi cututtuka saboda haka duk wanda ya kamu da zazzabi kada ce malaria ne ya je asibiti a gwada a gani tukun a tabbatar malaria ne sannan na uku in ya je likita ya duba shi ya ba shi magani ka'idar da aka sa na maganin nan lalle a shayar da ya kamata shi yasa ake samun zazzabin yake dawowa abin da ya samu ke da zazzabin ma kenan ya kasa tafiya muka kasa maganin sa babban matsalar ne duk wanda aka bashi magani in an ce a sha na kwana uku ko na kwana biyar dan Allah ya daure ya sha kwana uku kwana biyar saboda kashe duk ƙwayoyin cutar zazzabin malaria nan in ya kashe to ba zai sake ba zai sake dawo masa ba ko ba zai ba wani ba haka sauran in ya cije shi ba zai sami zazzabin a jikinsa ba yawanci kukan ce hanya sahihiya guda ɗaya ta kare kai daga yaɗuwar cutar nan shine mutane su amfani da gidan sauro mai magani shin ya kake kallon karanci da shi wannan gidan sauro ya yi to gaskiya ne wato shi gidan sauro da ake amfani da shi shine sahihin hanyar da za a kare kamuwa da zazzabin malaria ko zazzabin cizon sauro amma gaskiyar magana shine gidan sauro nan an raba shi an raba shi ana ta raba shi amma abin da yake faruwa shine na farko amfani da shi amfani shi ne babbar matsalar mu mutane ba sa amfani da shi yadda ya kamata za a karba sai a je a ajiye a gida wasu kuma suna karba su sai da shi amma abin da muke magana shine shi shi gidan sauron nan duk wanda aka ce ya same shi lalle ya amfani da shi su dan ya samu ya biya sa shine ya kare shi daga kamuwa zazzabin da sauran me za ka ce game da mutanen da suke ansa wannan gidan sauro su labule a taga ko a kofar gida to ai dan dama dama ma sarki kan jaki idan aka ce misali mutum ya karba maimakon ya je ya ajiye shi a gindin gado ko ya sayar ai in ya sa a window to an dan samu sauki inda har zai kare masa sauran kare shiga amma dai gaskiya abin da muke kira shine mutane in suna so ka zazzabi ya kama su to na farko shine su kwana a gidan sauran nan kwana a cikin gidan sauran nan shine zahiri malam babala garba kwararren ma'aikacin lafiya kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu daga kanan Dabo. Zubar jini kafin da kuma bayan haihuwa na ɗaya daga cikin abin da ke sanadin rasa rayukan mata yayin lenin ciki da haihuwa. To shin ko wasu matakai ya kamata a ɗauka domin kaucewa mace-macen mata yayin lenin ciki da haihuwa? Halimatu Abdullahi na da rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Matsalar zubar jini yayin da mace ke naƙuda wata alama ce da ke nuni da shigarta cikin haɗarin haihuwa a cewar masana kiwon lafiya, cewar ƙwararru game da lafiyar matan masu juna biyu. Idan har ba a yi gaggawar zuwa asibiti ba, za ta iya rasa ranta ko ko jaririnta. Wani lokacin ma akan rasa su baki ɗaya. Malama Hajara babbar jami'a ce a bangaren kula da mata masu juna biyu a babban asibiti da ke birnin dutse. Akwai abubuwa da dama da ke janyo zubar jini kafin naƙuda. Idan mace kafin ta fara naƙuda wata mabiyar tana fara rabuwa daga jikin uwar. To idan ta rabun nan za fara ciwon ci kuma daga nan sai jinin ya fara zuba. To idan ba a yi sauri an kawo mace asibiti ba za ta iya rasa ranta ko kuma shi jaririn a rasa shi. Amma wasu lokutan kuma wasu matan kan ɗauki wannan zubar jinin da mata ke yi sai a ce irin zaƙi ɗin nan ne da mata ke fitarwa kafin haihuwa yaya abin yake shi dai zaki alama ce ta naƙuda za a ga majina da jini jini a haɗe to shi ne suke ce masa zaki amma ba wanda ya ɗanɗana ya ji cewar a'a zakin ne ko ba zakin bane ba alama ce kawai ta in aka ga wannan alamar alamar majina da jini jini to alama ce ta mace ta fara naƙuda ya kamata ta zo asibiti a duba ta domin a ga yaya yaya kwanciyar yaron ma take kan yaron nata ya yi daidai da kwankwasa nata yadda zai iya fita sosai ko ku a'a akwai mishkila ya kamata a zo asibiti da wuri. Duba da ganin cewar fitar jini kafin naƙuda na kai ga mata masu juna biyu ga rasa rayukansu. Wani kira za ki yi ga su matan na yadda da zarar mace ta fara naƙuda wani mataki ya kamata ta ɗauka. Da zarar mace mai naƙuda ta ga jini ya fara fita a jikinta ya kamata ta garzayo ta taho asibiti domin a gurin awu ana gaya musu alamomin haɗarin haihuwa wanda wannan zubar jinin yana ɗaya daga cikin wannan alama haɗarin haihuwa wanda daga an gani ya kamata a garzayo a taho asibiti kawo yanzu musamman matanmu da suke a yankunan karkara za ki ga cewar mace sai ta haihu kusan goma sha amma har yanzu ba su da ilimin cewar daga zarar mace ta fara nakuda ko ta taho asibiti shin ko da akwai wani karin wayar da kai da yanzu kuke yi da zarar sun fara jin nakuda domin haihuwa eh lokacin awu ana gaya musu alamomin hadarin haihuwa wanda ita ma wannan doguwar naƙuda tana ɗaya daga cikin alamar hadarin haihuwa duk naƙuda da ta shige awa goma sha biyu to a gaskiya ta zama matsala ya kamata a zo asibiti ba wai a bari har sai an yi wannan awa goma sha biyun an gaba a haihu ba sannan a taho da akwai wasu 'yan dabarbaru naku na malaman asibiti da kuke yi idan a ce misali ko kai ya yi sama ko hannu ya taho ko dai wani abu makamancin haka ta yadda mace za ta samu ta haihu lafiya kalau ba tare da ɗa ya rasa ransa ko kuma uwa ta rasa ranta ba tabbas da akwai kamar idan kafa ce ta fara tahowa to idan sun zo asibitin dai an duba an ga cewar ba wata matsala za a taimaka mata ta haifi ɗanta da rai ita ma kuma ta samu rayuwarta to amma kuma idan kan yana sama kwankwasanta ya yi kankanta ba yanda za a ce wannan dan ya fita dole sai dai an yi mata aikin tiyata sannan to a ƙarshe kuma wanda kira zaki ga dukkanin mata na muhimmancin zuwa asibiti haihu farko dai ya kamata a ce mace ta fara zuwa yin awu sannan kuma da zarar ta fara naƙuda to ta garzayo ta taho asibiti halimata abdullahi sashin hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya ƙasashen Najeriya kuwa ana ci gaba da wayar da kan al'umma ne game da cutar ciwon hanta. Mustapha Nasir Batsari na da rahoto. Jami'an kiwon lafiya na ci gaba da faɗakar da jama'a akan cutar ciwon hanta a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. A halin da ake ciki dai cutar ta hanta na ci gaba da yin illa. tare ma da hallaka jama'a a cikin 'yan shekarun nan musamman a Najeriya. A nan jihar Niger dai jami'an kiwon lafiyar ne suka dukufa wajen faɗakar da jama'a akan abin da ya kamata su yi domin neman kariya daga wannan cuta ta anta. Dr. Fati Shak Abdallah ta ma'aikatar lafiyar jihar Niger ta ce a yanzu fa cutar na ƙara yaduwa a tsakanin al'umma kamar yadda ta yi ƙarin bayani. Eh a yanzu haka gaskiya ciwon yana ya bazu. yana da yawa abin da ya sa kuma ake ganin cewa yana da yawa tun da da sai ka ga mutane sai dai a yi ta ciwo a yi ta ciwo ba a zuwa asibiti so ko meye ma dalilin mutuwan shi ba sani ba amma saboda yanzu ana zuwa asibiti ana ganewa cewa oh ashe ciwon hanta ne yake da shi to daga nan ana iya ganin cewa ciwon hanta yana iya an ba haka ba ko da can yana nan amma saboda yanzu ana zuwa asibiti ana ganewa cewa ciwon hanta ne to yanzu haka da aka gane ana faɗakar da mutane cewa su rage shaye-shayen taba da sauran magunguna. Amma eh, dakta me yasa yanzu da mutum ya fara rashin lafiya da an gwada an ce an tane sai ka ji an ce kai sai dai a yi hakuri ba ana ko ba magani ake nufi ko ko bai jin magani ne menene dalilin haka? Eh na farko idan har yayi nisa yana da wuya a ce za a yi magani. amma idan an shi yasa muka ce mutum in ya fara ciwo kar ya bari cewa sai ciwon ya kwantar da shi kafin ya ji asibiti idan aka je asibiti aka gwada da wuri aka gane da wuri ko da ba a samu maganin cewa ga maganin shi ba za a iya gaya mishi ah, ka bar cin kaza ka bar cin wasu abubuwa saboda in ka ci wayannan abubuwan za su nakasa za su ƙara nakasa shi hanta din to kamar mai manyan shekaru hajiya wani alamu ne zai gane cewa kamar ciwon hanta ta kama shi eh kafin alamun nan su zo ciwon ya riga ya nisa dan zai samu cewa cikin shi ko ciki ya kumbura ko cikin yana mashi ciwo yana jin ciwo a ciki ko ya sha magani baya yin yin sauki kuma zai ga kamar cikin yana kumburi to idan ya kar har ga cewa ciki ya fara kumburi ciki ya fara ciwo to yayi nisa ke kuma da ake yin dashen koda ana yin dashen hanta eh ana dashen hanta eh wanda daga karshe hajja a matsayin ki likita wani shawara zaki ba al'umma gaba daya akan wannan cuta ta hanta to shawaran da zan bayar na farko yara a yi musu rigakafi da an haifi yaro ranan da aka haife shi akwai rigakafin da zai samu a ranan nan da in ba a kai shi a ranan nan ba zai rasa wannan sha wannan rigakafin an yi ma yaro har girman shi shikenan in an yi mishi har girman shi shikenan amma sai ya same shi kashi hudun nan na biyu manya a rage shaye-shaye musamman na giya da taba da kuma magunguna na gargajiya ba wai ba a shan maganin gargajiya ba amma a san wanne ne ake sha dr fati shak abdallah ta ma'aikatar lafiyar jihar niger mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria a gaida mustapha nasiru batsari a jihar baucin yakubu an kaddamar da doka ne akan cututtukan sida mai karya garkuwan jiki da kuma cutar sikila wacce ta zama ruwan dare game duniya. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da rahoto daga Baucin na Yakubu. Majalisar Dokoki ta Jihar Bauchi ta kaddamar da doka kan yaƙi da cutar HIV da na sikila wanda suka miƙa ta wa hukumar Bakatma don fara aiki da shi a Jihar Bauchi da take bayani yadda dokan za ta fara aiki mai shari'a barista Rukayyat Ibrahim Kyawa. Doka ce da aka yi launching inta wanda aka fitar a kan kare hakkin masu cutar kanjamau da kuma sickle cell yawwato shi ne muka ta dokar tana neman kare su ne wajen aiki da kuma wajen aure wanda ba shi da shi kar ya samu a haya saboda halin aure dole ne a fito da um, evidence cewa eh an yi gwajin kuma wannan ba shi da shi kafin ya aure wanda ba shi da shi in an samu kana da shi to aure bai halatta ba ba za ka auri wanda ya ba shi da shi ba haka ma sickle cell shi ma saboda duk a kare abin nan lafiyar mutane so in aka samu kuma ka keta wannan doka to akwai fine na dubu ɗari da hamsin har zuwa zaman kurkuku na shekara ɗaya tara yawa har zuwa dubu ɗari har zuwa shekara uku a gidan yari ya danganta ga karfin laifin da kai da kuma wani. batun masu tsangwama kuma yadda ake tsangwama masu fama da wa'annan cutan to su kuma wani matakin da kuka dauka. Shi ma duk shi ma karya doka ne ka tsangwame su. In aka same ka ka tsangwama ta wani kowane hanya ne to fa doka fa za ta hau kanka. Shi ma ya danganta zuwa ga 150 din idan organization ne zuwa 500 zuwa shine taron da zaka bayar ko kuma gidan yari idan har an samu kana kana discriminating din su kana tsangwaman su eh. to akwai wani kira da daki wa al'umma da sauran kungiyoyi da kuke tare da su to babban kiran shine abu doka tana yanzu ga doka ya fito eh. shine babban kiran abu doka duk wanda ya bi doka ya zo na lafiya mm. barista Rukayya Ibrahim Kyawa kenan shugaban Bakatma Dr. Mansur Mustapha Dada ya bayyana yadda suka karbi dokar. Kuma doka ce wadda majalisar jihar Bauchi ta yi wanda mai girma gwamnan jihar bauchi mohamed abdullahi abubakar esquire ya sa hannu ranar biyu ga watan april na wannan shekara ita dokan ta kunshi abubuwa wajen guda uku za mu ce na farko kwai cutar sikila dinna an sa shi ya zama dole namiji da macen da suke da niyan yin aure za a majira har sai an zo ɗaurin aure ba ya kamata a tun daga nema ya kamata a ce ya zama doka dole mace da mijin namijin duka su yi gwaji su san matsayinsu na genotype doka ta biyu kuma shi ma kamar yadda aka sa dole a yi gwajin sikila an ce dole a dinga gwajin cutar hiv ga masu so su aure shi ma kamar cutar sikila idan mutum ba shi da namijin ba shi da shi macen mata da shi kaga da sauki aka yi auren ba a kyautar tan kuma suka kiyaye juna bayan sun yi auren mm. eh, muna kyautar zafi ba za a samu kamuwa da wannan cuta ta mai garkuwar jiki ba. Dr. Mansur Mustapha da dake nan shugaban Bakatma Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto, Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Ma sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.